الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da ga watan sha ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu shi dace da biyar ga watan takwas shekara ta 2018 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi na sahihul bukhari yau za mu tashi babu umratul qada wata umra da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shirya zai tafi aka hana shi shiga makka sai wata shekarar

عن اسحاق عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال حين قال النبي صلى الله عليه واله وسلم على رسول قال بعض اهل مكه على وسلم يدخل يدخل مكه حتى حضر على ان يقيم ثلاثه رجال فلما اتى الاسلام كتبوا هذا ما اتى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قالوا لا نقول بهذا لو ظهر ما رسول الله ما من احد صار لا شيئا ولكن انت محمد بن عبد الله فقال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا محمد بن عبد الله ثم قال يا ابي رسول الله قال علي لا والله لا امرك ابدا فاعطى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الكتاب وليس ممكن يخلق فقد هذا هذا لأن مثل الاتباع لا يجوز فقط اتباع إلا السيف في القراءة وأن لا يأخذ من أحدك بأحد إن أراد أن يتبع وأن لا يمنع من أصحابه أحد إن أراد أن يقيم فيها فلما دخلها فلما دخلها ومن الأهل أتوا عليا وقالوا كل ذلك اخرج أن نخرج أنا فقد طلقه فخرج النبي صلى الله عليه واله وسلم فتب العبد ابنة حمزة بماله يا عم يا عم فتناول فتناولها فتناولها عليه فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام دون ابنة أمي حملتها فاقتسم فيها علي وزيد وجاء قوله وقال قال علي انا اخذتها وقال وانا امني وقال لاخوه هي ام امني وقال وقال زيد ابنه احمد فقد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خالف وقال وقال الخالق في منزل قال يا ابي انت مني وانا وقال جعفر اشقى قلبي وقلت وقال زيد أنت أخونا ومولانا وقال أمين ألا فلا تتزوج بنت همرة بنت همرة قال إنها متأخرة الرجال To, wannan hadisin riwayar Ubaidullahi bin Musa, Bazam kenan al-Kufi mutumin Kufa daga Isra'il ibn Yunus Allah masa rahama da kakansa abi ishaq shine amr bin abdullahi sabi daga albara ibn azib radiyallahu anhu bara ibn azib shine ke ba mu labari cewa lamma atamara annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shirin yin umra a watan zulqa'ada a irin wannan watan kenan wannan ƙabiyar ta faru a watan zilƙada shekara ta shida bayan hijira annabi daga makka zuwa madina har ya kai wani wuri kusa da makka sunan wurin hudaybiya ya himmatu ya shiga ya je umra ya ibada ya dawo فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة sai mutanen makka a wannan lokaci suka kiyarda kalmar aba imtana'a kenan a larabci illa iblisa aba wastakbara ana nufin illa iblisa imtana'a wastakbara suka ki su kyale shi kalmar ya da'uhu tana nufin ya turkuhu suka ƙi su ƙyale shi ya shiga makka hatta qadahum ala an yuqima biha thalathata ayyam har sai da suka yi alƙawari da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi hukunci shine qadahum in ma ya shiga makan sai dai ya shiga ya kwana uku kawai kwana uku ma ba bana ba sai baɗi a yanzu zai kan ba zai shiga maka ba to kalmar ƙaza ɗin nan nake son kula da ita kun ga anan aka yi babin aka ce umratul ƙaza umratu al-ƙaza to za ka iya cewa umrar ramuwa to sai wasu malamin suke ce me hikimar a ce umra ce ta ramuwa Ya yi wata umra ce ta lalace da za a ce umratul qada ai ba wata umra ta lalace ba suka ce eh ai ya zo da umrar da zai shiga a wannan shekara ta shida ɗin da shirin ihraminsa da komai aka hana shi shiga dole sai da ya tsaya ya yanka dabbobin da ya zo da shi da shi da sahabbai kaga an fara yin shiga umarar kenan ba a yi ta ba da aka za a maimaita ta maimaita ta za a shekara mai zuwa shine kaza ɗin wasu kuma suka ce a'a ba ana nufin kaza'un ta ramuwa ba ce ba ba lalacewa ta yi ba ba kuma ba shi ake ban ba sallallahu alaihi wasallam umra ce cikakkiya kawai don ya tattauna da su waɗannan kafirai su faɗa ya faɗa an yi zaman sulhu a tsakani shine aka ce kaza'u kaman kaza'u na hukunci ne ake ne gani na hukunci ne ake nufi kuma um, sai suka tattauna su malaman mai um, hukuncin mutumin da ya ɗauko umra ya shirya zai shiga maka aka hana shi shiga dole ya sauke umararsa to mai hukuncin wannan ta zama bashi ne ko kuma ba ba shi ba ne ba jumhurin malamai sun tafi akan wajibi ne sai ya yi hadaya amma ba zai ramuwa ba zai yanka dabba a matsayin ya ɗauko wani nau'i na ibada an hana shi shiga wannan dabba ɗin da yanka kamar wani hukunci ne da shari'a ta dora masa abu hanifa kuma ya ce ba ko ɗaya babu maganar hadaya babu maganar a cewa sai ya yanka dabba ba zai yi ba in ji abu hanifa su za mu zo mu tattauna insha Allah akan wannan bi tafsiri yanzu dai ana abin da ya dame ni shine manzo Allah ya zo zai shiga suka hana shi shiga suka ce bai zai shiga ba kuma garin su ne lokacin musulunci ba shi da ƙarfi can kafirci yana da fawa sama da musulunci inda ba don haka ba ba za su isa su tsare annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shi ne ce, eh kwarai kuwa suna cikin jin zafin abin da ya faru abin da aka musu a yakin ohot da abin da ya faru a yakin badar to bari su rama su bakanta annabi sallallahu alaihi wa sallama shikenan an toshe hanya a za a shiga ba suka ce ba za ka shiga ba sai baɗi baɗin ma in ka zo kwana uku kawai za ka yi daga nan kuma ka tattara kayan ka fita subhanallah ya lalani falamma katabu alkitab yayin da suka rubuta wannan takarda shine katabul kitab katabu hadha ma qada alaihi muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aliyu ne mai rubutun kamar yadda ya zo a riwaya sai rubuta tunda annabi baya rubutu ya ce wannan shine a takarda kenan wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hukunci da shi da kafiran maka to da ya zo rubuta sai rubuta muhammadu rasulullah shi aliyu inda shi ne sakataren marubuci ya rubuta muhammadu rasulullah kalu sai kafiran suka ce lanu ka dubi hada a ai mu ba mu yadda da wannan ba ai tun fa rubutun farko kafin a faɗa abin da za a fara ba mu yadda da wannan ba kamar ya ba ku yadda ba suka ce yau da mun yadda shi annabi ne rasulullahi ne to za mu zo ma mu tsaya har mu hana ku shiga ai ba mu yadda manzan Allah ba ne ba shi ne faɗa ka to jama'a wannan shine ba ni sunan shi shine hoton kafirci in an ce wani kafiri ne ka gane baya sallah to bai yadda annabi muhammadu manzan Allah bane ba Shi ne fassarar bakin wani arne ne wani kafiri ne wani ba yahudi ne wani ba kiristi ne wani wani ne bai yadda annabi manzan Allah bane inda ya yadda annabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai da zai sallah in ya yadda shi annabi ne Allah ne ya aiko shi to kaga cikin sakon da annabi ya zo da shi akwai sallah to da zai yanzu kai ka zama musulmi ne ka yarda annabi manzon Allah ne a cikin manzancin ne manzo dan aiki a cikin aiken da aka aiko shi akwai sallah shi yasa kake sallah so daidai in kana mu'amala da wanda ke kafiri ne to yana nuna cewa kai ka yarda da manzon Allah annabi ne aikake daga Allah shi ko bai yarda ba to duk abin da zaka yi da shi to babu maganar ka yi da shi cewa ai manzon Allah ya ce to ai shi bai yadda manzan Allah ne. <laughs> eh wani maganar hadisi ai annabi ya ce ai qur'ani ya ce kaza ah, to ai bai yadda annabin an aiko shi har yana da wani qur'ani shi yasa ba su imani da qur'anin ba kuma ba su imani da maganganun annabin ba a kwarai kuwa duk abin da za ka faɗa in dai ya danganci alƙur'ani ko hadisi to babu zancen nan haka fa ake rayuwa kuma abin mamaki mu kuma mun yarda da annabi isa mun kuma mun yarda da annabi musa mun yarda mun amince dole ne ma yana cikin wajiban abubuwa a cikin imanin mu ba za mu yi imani ba ma mu zama musulmin kwarai sai mun yarda da manzancin annabi isa sai mun yarda da manzancin annabi musa amma kaga rashin adalci su ba su yarda da namu ba sai suka cewa aliyu ai ba za mu yadda da wannan ba aka yi ta jayayya suka cewa aliyu sai ya goge aliyu ya ce gaskiya ba ran goge ba yanzu Allah ga jayayya ta yi yawa ya ce ina wurin da aka rubuta da shi ga wurin mun da tawada ne ake annabi ya sa hannunsa ya goge wurin da aka rubuta rasulullahi ya ce haza ma tsaza alaihi muhammadu bin abdullah wannan shi ne hukuncin da Muhammadu dan Abdullahi ya yi da shi da kafaran maka Allah ya sauke annabi akwai hakuri suka ce launa ana mu'annaka rasulullah ma mana ana ka shay'an ai da mun san cewa kai manzon Allah ne ai ba abin da mu hana ka yi ko ɗaya ba za mu hana komai ba a riwayar imamun nasa'i suka ce mama na ka baita ku to da ba za mu hana ka shiga ɗakin Allah ba ai ba mu yadda kai annabi ba ne walakin anta muhammadu bin abdullahi suka ce kai dai kawai ka ce kai ne muhammadu bin abdullahi eh sai manzo Allah sai ya ce ba komai ana rasulullah wa ana muhammadu bin abdullahi ni manzan Allah ne ko ba kuwa so ko ba ku yadda ba kuma ni ne Muhammadu bin Abdullah duk suna na ne a zaɓi ɗaya ko kun ce Muhammadu bin Abdullah za a sabar a san Rasulullah ba to ni dai manzan Allah ne wallahu ya alamu innaka la rasuluhu subhanallah dai ne لعلي manzan Allah ya ce wa Aliyu امح مي امح goge daga mahayam يمهوني fi'il amr ne command ne na mahayan goge goge goge rasulullahi din a riwayar ibn asakir a riwayar abizar da ibn asakir qala li ali ce wa aliyu ka goge kalmar rasulullah qala ali sai ali bin abi talib sai ya ce. la wallahi la amhuka abadan aliyu ya ce a'a ya manzo Allah har abada ba zan taɓa goge ka ba rubuta ka rasulullah kuma ni in goge a'a ba zan iya ba annabi ya ce goge ya ce wallahi ba zan iya ba ya rasulullah malam ka duba imani da ƙauna wannan kaga ga shi dai umarni ne bashi ba shi ya ce to amma shi yana ganin cewa wannan umarnin a ce yau shi zai goge sunan annabi da martabar annabi ya goge ya ce ba zan taɓa goge ka ba su dai da suka iya da sai dai su goge su kuma suka ce ai ba su suka rubuta ba za ka bara su goge ba sai annabi ya yi hukunci kawai fa aka da suna sallar sallamar kitab wa laisa yusbinu yaktub annabi ya ɗauki abin rubutun bai iya rubutu ba um, sai ce wa aliyu nuna mun wurin tawada kenan famahaha sai ya goge a wata riwaya aka ce <laughs> bayan ya goge aliyu ya ce ya manzan Allah bari ka gani sai da rubuta rasulullahi ya ce haka za a yi wani wannan fatakar dace za a rubuta ta yarjejeniya tsakanin musulmi da kafirai cewa ba za su shiga maka ba sai an yi kaza ga saboda dalili kaza kaza kaza kaza annabi ya goge shi fa kataba hada ma qada muhammad bin abdullah shine shi aliyu ya rubuta wannan shine abinda muhammad dan abdullahi ya hukunci da shi da waɗannan mutane subhanallah shikenan daga cikin abin da za mu fahimta a nan gurin shine kafin mu karisa muhimmancin rubutu in za a yi wani abu rubutu rubutu baya ƙarya a kalla eh, duk abin da za a yi mai muhimmanci kuma musamman abin nan ba ni sunan shi za a iya buƙatar nan gaba dole a bukace shi saboda 'ya'ya da jikoki da tattaba kunni yanzu kun yi hukunci kun yi wani abu yanzu ku ya ku kun yarda da junanku to kuma za ku iya mutuwa ‘ya'yanku ba za su iya mutuwa jikokinku za su iya za su amfana da wannan abin to lallai a yi rubutu lallai a yi rubutu kada a rinka yin abu da ka duk amintuwar da aka yi da juna a yi rubutu saboda tsabar ina son ka ina ƙaunarka muna zaman mutunci shi kenan na ɗauki gidana na baka ni da kai na gaya ma a na gode alhaji Allah da alheri kai Allah ya albarka har an tono yan godiya to in dai ba a yi rubutu ba to sunansa zance kurin zance wani zai iya karitawa su ce bai san da wannan magana ba so wasu mutane suna nufin su yi alheri amma ba ni sunan shi ba su san hanyar da za su yi alherin ba yanzu wannan fa zuwa baɗi ne kawai yanzu ba za a yi shiga ba amma sun yi alkawarin za su ba su baɗi su shiga shi ne annabi ya ce a rubuta kuma ka duba tsakanin musulmi ne da wanda ba musulmi ba ba duka wani zai ce a ba nan da baɗin kuma sai an yi an wani rubutu bayan mun yadda kuma abin nan ga sabai da shaidu ne a rubuta wannan yana da muhimmanci kwarai an zo wani bawan Allah ya mutu yana da cikin ‘ya'yansa ashe ya ba da kyautan gidansa ga isa ya faɗa to da aka zo za a fara lissafin rabon gado sai ya ta yi magana ta ce to gida fanata ne ya riga ya bata ya ka ce ina rubutu ina rubutu kenan ko uba ne in yayi wa ɗansa wani abu ko ya yi wa wani wani abu to a rubuta ciniki ne aka yi tsakanin wane da wane cinikin mota shi yasa kaga akwai takardun mota da agreement yarjejeniya cinikin fili ne cinikin mai ya zuba ga ko ko a kasuwanni ne in ka sai abu sai a baka receipt ba ka sai kaya na dubu ɗari ka sai ka ce a baka receipt ko waya fa ka siya sai an rubuta sunanka an baka rasif ɗin wayar wadda rasif ɗin a hanya ka iya yaga shi ka jefar da shi amma sau da wani wurin in ka je za ka sayar sai a ce ina rasifin wayar muna ganin abubuwa da ake aikatawa yau da gobe amma mu in za mu yi abu sai mu rinka yi da ka wani abu muka mallaka ni da kai saboda aminai ne mu muna harka ko ta kasuwanci ko wani abu ko ni na sahale maka wani abu nawa kar a ce a to ai mun san juna ba wani matsala tsakaninmu a rubuta shi ya sa hannu kai maka sa hannu don in kun mutu ko ɗaya mutu ba mamaki watakila in ka mutu ‘ya'yan wancan su ce su ba san wannan zancen ba su ubansu ya ce musu wannan abin nasu ne wannan shagon na ubansu ne babanka ne yana kasuwanci shi da wasu ba a rubuta ba yara suna ta zuwa shagon ubansu shagon ubansu sai da ya mutu aka zo abokane suka suka ce ai daman namu ne shi juya mana yake yi yana da jarinsa kaza mu ma muna da kaza yara ce ba mu san zance ba mu shagon ubanmu ne cutar mu za a yi ina rubutu inda rubutu a kubuta in babu rubutu a sha wahala yanzu baka duba ko haihuwarka aka yi wai aka haihuwarka an haife ka wai sai an rubuta rana kaza aka haife ka kwanan wata kaza wai har nauyinka sai an rubuta keji nawa aka haife ka dufa muna yin wannan abin yau da gobe amma wasu abuwa masu muhimmanci suka gaba a rubutu kawai an yi da ka ai wani Allah saka mai da alkhairi ai ya ba da kaza ai ya ya ba masallaci kaza ai ya ba makaranta kaza ai kaza ma yayi ba rubutu sunansa zance dan ko in an je kotu wanda yace ba haka bane shine da nasara tunda baka da hujja ya riga ya mutu ya tafi za a je kabari ne a kai mai takarda a ce sa hannu to dan Allah ku rinka kula karatun da muke yi cikin hadisan manzon Allah akwai riba da yawa na al'amuran rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to a rubuta Muhammad bin Abdullahi din to ga sharudan la yadkhulu makkata silaha illa as-sayfa fi al-qirab لا يدخل مكة السلاح sam sam sam ba zai taɓa yiwa a shigar da makami cikin makka ba sai dai takwabi takwabin ma shi ma a cikin gidansa a cikin kubansa aka ce ba a yadda ba sannan kuma wa Allah ya kruja min ahliha bi ahadin in arada an yatba'ahu sannan koda wani daga cikin kafiran makka zai so ya bi annabi ya yi imani ya bi annabi sallallahu alaihi wa sallama to bai zai yi ba in dai ba da shi annabi ya zo ba wanda iya waɗanda suka zo da shi su za su koma amma da a ce wani a cikin suka ce wai a cikin yan uwansu da danginsu inda wani zai yi imani ya ce ya yarda da manzon Allah zai bi shi zai koma da shi Madina da zai yi ba ka duba hukunci na zalunci ma'ana ko wani ya musulunta da zai ba annabi ba annabi ya ce ba komai a rubuta ya yarda da ba komai sannan kuma wa Allah yamna min ashabihi ahadan in arada an yuqima biha idan wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tsautsayi Allah kiyaye da zai so ya ce ya dawo kafirci zai zauna a makka bai zai ba annabin ba ya canja addini to kuma annabi bai sai hana shi ba ya bashi ya dawo makka ya wannan idan kana ji ana cewa abu son zuciya ta wannan shine son zuciya mutum a zo yin hukunci gaba ɗaya kurin ya fifita kansa ne son zuciya eh kwarai kuwa kwarai kuwa kwarai da gaske e mu kare namu gaskiya ne wato wato abin lura shi ne anan wannan yana nuna su kafirai duk abin da za a yi ko me abin da za a yi to sai sun suka interest ɗinsu a ciki doka ce za a yi wani rubutu ne za a yi wani abu ne na ƙasa za a raba to dole sai sun shigar da su ɗinsu su sun ga me riba su a ciki kuma su tsaya ba kunya ba tsoron Allah ba komai daman tsoron Allah babu shi su ce kaza za a yi a gaban ku gaba ke daya ku ko musulmi ba kwa iya wannan yanzu duk dokokin ƙasar nan da ake da ake duda interest ɗin arna a ciki sai ka kirga doka ɗari ba lalle ne ka samu interest ɗin musulmi da musulunci a ciki waye ma ya isa ma yana jin tsoro ma ya sa wata doka wani abu da watakila musulmi za su amfana a ciki na'am eh, eh, shi ne kamar dokar wa'azin nan ba ta ce sai an nemi in za ka yi wa'azin sai ka nemi lasin saboda nan gaba wataƙila wani shugaban zai zama tuwa kafiri duk ya hana gaggawa gaba ɗaya to ku lura da wannan ka'idan don Allah mu rinka ganewa shi kafiri in dai za ka yi mu'amala da shi ku gane wannan in dai za a yi wani abu na ka'ida ko na gwamnati ko na kasuwanci ko na abu so dole sai ka yadda sai ya sa ra'ayinsa to wannan shine ake so mu musulmi mu koya idan za mu yi wani abu na yau da gobe to mu ma mu rinka saka wani abin da jama'ar mu za su amfana yanzu misali wannan abin da ake takwakwazo katin ɗan ƙasa ko katin zaɓe da ake yi da wa da sauransu su ka san me suka yi zuwa suka yi ofisoshin masu yin katinan suka ɗebi mutanen suka kai su coci suka kakkafa masu rumfura kuma suka tafi can ɗin suka zauna a coci ake zuwa ake yi kuma ma'aikacin in zai tafi kullum sai an bashi kuɗi a bashi walfaya abinci mai kyau don ya zauna ya kai musu wannan katina a ta bugawa a coci a nan garin a nan garin yanzu coci cocin garin nan wannan layin da kuke zuwa mutane suna zuwa suna yin sa a gwale filin mushe ko a ina ne su a cocin ake zuwa ake musu kuma abu mamaki musulmi ne za su ɗauki akwatin da kwamfutar su tafi su je coci su zauna a kawo musu lemo da naman kaza su ci a rana ɗaya su ta yi wa mutane su kuma ba musulmi guda ɗaya da zai zo ya shiga wannan gurin ya je a yi masa a yi musu da su da 'ya'yansu da manyansu da kowa da kowa yanzu ɗin nan abin da ake yi kenan wallahi ni nan dinnan sai da na kira jami'in ɗaya daga cikin manya-manyan jami'an na nan kano hannun dinnan ya zo da takardu da ambulan da waye-waye da sauransu kuma muna ma da alaƙa da shi na ce ga wuri nan ga bishiyoyi muna da su a nan ga masallaci na ce ga ɗakin ladanan nan kwamfuta ce za a sa ku zo ku kafa mana a nan mu ma mutanen mu su zo su zo su ce wallahi tallahi har yau ga wuri na nace ga wuri nan ga ko ina kuke so a masallacin nan ku zo ga rumfuna nan zamu kai zamu buga muku rumfa kwano ku zo ku zauna nan ya zama santa duk wanda ya zo sallah ya zo a yi masa mutanen unguwa duk su zo a yi musu mata mu ware wuri masallaci ne a kai musu wallahi har yau wani abin ya kai wata guda kuma wallahi tallahi malam jami'an waɗanda suke kula da mu na rantse da Allah a nan muke sallah da su wallahi tallahi a nan gurin saboda na yi kwakwazo wata ran an yi hudu ba na ce kaza kaza kaza a yi malam kaza kaza kaza kaza kaza aka kawo takardu suna nan na iska ga suna har yau shiru ban sake jinsa ba ba da kishi amma za su ɗauka raɗe-raɗe su tafi coci su je su buga yi musu wato wani abun sai ka kasa gane wai ni kan me yake damun mu ne ya ilahi malam me yake damun mu ne malam wallahi kuma ka je ka ga yanda ake yanzu mu din mu ya mu ana dauka ana kaiwa cocin yanzu in zaka je zaka kai matarka tun yanzu kaga yanzu ina asuba ne to tun yanzu suna can na da Allah sun kafa layi tun da asuba yanda ka san kuɗi za a biya sun kafa layi mace da goyo ta kafa layi tana jiran ta rubuta sunanta da lambata ta zauna a gindin bishiya tana gyangyaɗi sai karfe goma an ofisan ya zo a fara yi musu shi ma da ya ɗan taɓa hafafafafafa an tashi an tashi haka fa ake yi ga an ɗauko mutane an taho da su kaga wani ba lafiya wani tsoho ne wani wane ne ga sunan suna zube a layi in baka je ma da wuri ba ma bara ma ka samu ba eh ko a ce network ba kyau sai ka gama wahala a ce ai network akwai matsalar network a tashi sai gobe kuma kuma ina gaya maka duka karkace ba arne daya a cikin masu yin wani abu arne ko ɗaya babu duk musulmi ne masu yin wani abu musulmi ne eh to amma aka amkala rashin ilimin addini yanzu yanzu yanzu mutumin da zai tashi a Kano mutumin da yake musulmi ne yaro matashi ya tashi a Kano yana zaune a Kano a ce wai bai san kishin ya ce miki wai al'umma su da jama'arsa ba shikenan kawai yanzu sai mu kyale su saboda ba su da ilimin addini shikenan kawai shikenan wannan wannan wannan wani kawai ka ce akwai rashin kishin al'umma da rashin tunani ma da toshewar kwakwalwa muna ta faɗa dai kuna ji Allah ya bada ikon gyarawa kowanne mu yanzu kowanne ɗaya daga cikin mu nan zai zama wani jami'i daga cikin jami'an abubuwa za ka sha mamaki wallahi ce wanda Allah ya kubutar a shi kana ganin naka ne dan uwanka ne ka gan shi wallahi tallahi ina gaya ma zai baka mamaki wa yake ma wani magana addini sai dai anan masallaci ne mu muke ta magana addini addini anan masallaci idan an je wani wurin wallahi kunya suke ji ma su yi magana addini kunya suke ji su buɗe baki su yi magana wai a ƴan uwansu ne kaza kaza kaza kaza a'a Allah gyara mana halin mu suka kafa wannan sharuɗa wannan da annabin kenan jagoran naka shi ma ba su kyale shi ba ba za a yi kaza ba ba za a yi kaza ba to shi ne a wata riwaya na Umar yana gefe yana jin abin da ake faɗa gaba ɗaya yana ta tafasa ransa ya ɓaci ce yanzu ya rasu yanzu yanzu da wannan ƙa'idodi da wannan sharaɗi. wannan doka da suke kafa mana a haka za a sa hannun nan a karɓi takardar nan wannan wulakanci ka ba mu wuri kur mu buɗe hanyar nan mu wuce ko yaya za a yi sai na abubakar yana gefe yake ce da shi to annabi ne fa haka kawai abubakar ya gaya masa wanda Allah ne fa abin da yake nufi ba fadar ra'ayinsa yake yi ba Allah ne fa yake ce masa ya yi ka haƙura da zuciyarka da fushinka furar umar yana gefe malam yana kallon kafaran nan kamar ya dauki itace ya baza hanyar nan eh takobi kai ma ba itace ba wallahi kai hakura annabi akwai hakuri yace falamma dakhalaha wa madha al-ajalu abaw aliyan ataw aliyan فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا قد مضى ajalu shekara ta dawo to wannan shine umratul qadiyya din mana an zo za a yi wannan umrar da aka hana a shiga din lokaci ya zo annabi ya zo ya shiga garin makka um, sai su waɗannan kafiran sai suka samu ali bin abi talib tun da shi ya rubuta takarda wurin shawa kenan ku fara ƙuraishi suka ce ka je ka gaya mutuminka ƙulli sahibika ka je ka gaya wa sahibinka ukhruj anna ya fita ya bar mana garin mu lokaci yayi kwana ukun da aka yi na alkawari ya cika ka duba ba su manta ba tunda an zauna an yi rubutu kwana uku ne to kuma sun bari ya shigo din yayi umararsa ya kwana daya ya kwana biyu ya kwana uku garin su ne fa anan aka haife shi ba makka ce fa karka dauka Jerusalem ne makka ce garinsu ne garin da aka haifa annabi ne sallallahu alaihi wasallama su ma sabban nan su ali nan su ne ta amma wallahi malam saboda tsaurin ido na kafiri renin hankali da renin waye suka zo suka ce ka je ka gaya mutuminka ba za ma su ce fa ka je gaya annabi ba lisahibi ka je gaya mutuminka ka ce ya tattara ya fita lokaci yayi رواية تشم غازية أبي الأسود ولما كان يوم الرابع رانا تهدو سهيل ابن عمر ده هويت ابن عبد العزة سوق دابينا سهيل ابن عمر ده هويطب هويطب ابن عبد العزة سوني سكذو سكتي منها هذا كده ألا ده على قوة عندك يوم lama kharajta min ardina ka fita daga garinmu ah, ka duba tsaurin ido ka fita daga garinmu mun hada ka da Allah mun hada ka da alkawari ka tuna rubutun da muka yi ka yi kwana uku ka gama yau kwana na hudu ne ya kamata ka bar garin nan ka fita mana daga garinmu kafin annabi ya yi magana sadu bin ubada kawai ya buɗe baki zai zagi wannan mutanen ya ce ashe ba ku da mutunci mutanen banza ya ce ba za mu fita ba ya ce baƙi ne mu garinmu ne mu ma ba za mu fita ba sa'ad bin obada duk da an rubuta ya ce ba za mu fita ba wannan ai wulaƙanci ne ma wallahi kawai sai manzo Allah ya ce a'a kai shiru kai haƙuri ya ce ku haɗa kayan ku mu tafi ya aure wata mace mai muna a ranar a cikin kwanakin a makka sai annabi yake musu barkwanci su kafirai yake ce yanzu ku ku yanzu ku ba ku san wafa'i ba ku ba ku san mutunci ba kun zo kuna korana na ɗauri 'yar garinku ya ce garinku na aure 'yar garinku ba za ma ku kyale ne ko kwana ɗaya ko biyu in ƙara na yi walima in tare da matar ba sannan in fita kun san ne zan koma madina a yi hijira na koma wallahi walimu ma suka ce wallahi ba za a tsaya a walimar ba sai dai ku fita hakan aka fita sai dai a hanya aka yi walimar yanzu Allah ya ce to ku haɗa kayan ku tafi ku haɗa kaya a tafi sahabbai malam suna abin ya ishe su rai ya ɓaci ƙware da gaske fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya fita sai yar gidan sayyidina Hamza sai ta bi shi yar gidan sayyidina Hamza sayyidina Hamza babban annabi ne ko to kenan kanwa take ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sunanta umara wasu suka ce sunanta umama ko umara ko umama ko fatima wasu kuma suka ce sunanta amatullah wasu kuma suka ce sunanta salma duk wannan sunan na ne da ake tsammani shine sunan yar gidan hamza din umara ko umamatu ko fatimatu ko salma ko amatullah to amma zance da ya fi shahara sunanta umara da bil'ain umara umaratu binta hamza ta fito tunadi tana ta kiran annabi ya am ya am ya am ya baffa ya baffa na ya baffa na saboda ita a makkan take aka yi hijira ba a dauke ta aka tafi da ita ba sau biyu to tana cewa ya baffa amma ya baffa ne kamata ta ce koko ya dan gidan baffanta na'am babbanta ne ko ko yanzu misalin yar babbanta haka ne yar babbanta me dinta mai dinka ne ɗanwarka ce ko ne eh, in ta fita shekaru yarka in ka fita shekaru ɗanwa kamar ce ya ammu ya ammu ya baffa tana nufin ya ɗan gidan me ya ɗan gidan baffa na kenan eh tunda baffan baya nan baban annabin baya nan to ya tsamanto a makwafin baffan kenan ko kuma zai iya yiwa ya ammudin daidai ne ya bakwana ka san saboda me saboda shi hamza ai tare suka sha nono da annabi kenan kaga kaga kamar wato akuhu ne minar raza'a dan uwansa ne ta duba ba jinin ta duba ba yan uwantaka ta shayar wato ibnu ammi wato ya zama wato akuhu ne minar raza'ati da sayyidina hamza da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mace guda ta shayar da su to kaga dan ta ce ya baffa na din bai ba ba laifi bane ba ba laifi bane ba tana ta kira tana ta kira Allah sarki ta ga zai fitar zai tafi tana girma annabi sallallahu alaihi wa sallama eh, ana cikin wannan kawai ali bin abi talib yana ganin ta kawai sai ya dauke ta fatana wala ha ali ali sai ya dauke ta to kenan ali shi me alaka sa da ita kenan ali me dinta ne wanta ne ko tunda tunda shi ma aliyu inda a dangantaka ne da babanta da baban aliyu kaga yan uwa ne ai ko ba ka bane yawwa sai eh yayan maza suke eh littafi tasu ukun gaba daya yayan maza ne ana maza ne suka hadu kenan to sai aliyu sai sai sai ya dauke ta fa akhadha bi yadiha sai ya rike hannunta wa qala li fatima sai ce wa matarsa fatima alaiha salam dunaki kalmar dunaki a larabci tana nufin wato kuziha karbe ta shine dunak yanzu idan zan ba wa alhaji abdulkadir wannan a larabci zan iya cewa khuz ko a kaza ya kudu? Ta yi ya halatta kuma a larabci in ce dunak dunak ma'ana dunaka karbi da dunaka da khuz dun ma'anarsa ɗaya ne so dunaki kamar ne rike ta ibnu su ammiki yar gidan baffanki ne na ɗauke ta ta zo tana kiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shikenan um, faktasama fiha aliyun wa zaidun wa ja'far to sai jayayya ya rikice kuma akan yarinya wannan ya ce yana so wannan ma ya ce yana so jayayya akan ita yar gidan na Hamza ɗin E, eh, wannan wato riwayar Ahmad da imamul hakim Allah musu rahama ita ce ta yi bayanin yadda hakikanin abin yake bayan an dawo Madina ne kaga Aliyu ya sha wahalar taho da yarinya ko ba ka bane a cikin urmusu a cikin hadari ya silalo ta ya koyo ta ya taho da ita ko da ke dan mace ce shi yasa ba su yi magana ba su ma kafiran yarinya ce to sai da aka zo madina an zauna shikenan zaid bin harisa sai ya zo ya ce fa yarinya fa sai dai a bashi ita yake ga ali bin abi talib ja'far dan uwan aliyu ja'far ibn abi talib shi ma yazo yace a a ai yarinya a wurina za ta zauna ni wurina za ta koma aliyu da wahala waɗannan kuma su kuma da buƙatar su kwace yarinya aliyu ya ce a ana akhastuha ba ni na ɗauko ta ba ni ne na ɗauko ta akhastuha wa hiya bintu ammi kuma yar bafana ne yar bafansa yar gidan na hamza ne ban cancanta na rike ta a gidana ba malam ka duba lokacin lokacin da ake ake kishin mutum ya dauki wani dan uwansa ya rike shi kenan yanzu ko ko mutuwa aka aka kawo maka sai ya ce a a ko ka ce za ka karba mama ta kafe ta hana eh kanin ka uwa ɗaya uba ɗaya ya faɗi ya mutu a zo ana kasa ‘ya'yansa yadda ake kasa gyaɗa wane ya ɗauki biyu wane ya ɗauki ɗaya wane ya ɗauki kaza kana nan da halinka da rufin asirinka za ka iya tara irin waɗannan ‘ya'yan guda arba'in ka ciyar da su ka sa su a makaranta Allah ya ma rufin asiri amma kana jin tsoron matar ka bara ta bari ka ɗauke su ba amma za ta ɗebo maka ‘yan aiki ka ciyar da su ka ɗau nauyinsu za ta ɗebo maka almajirai duk cinsu da shansu da komai nasu a gidanka ne amma danginka yawwa ko kuma za ta yi ɗauko ‘yan uwanta ta kafe maka su wannan halal ne amma naka sai ce a ita ba baiwa bacci ba a za a zo a tara mata a tara mata kayan wahala ‘yan uwanta su zuga ta to zai a tsofar da ke ke ba ke hidiman naki ‘ya'yan ba kya zo kina hidiman ‘ya'yan wasu wallahi talla abin da yake faruwa kenan kaga yanzu anan a hadisin da aliyu ya ɗauke ta directly fatima ya bawa ta ce a ni kar ka ɗora mun nauyi kada ka ɗora mun nauyi maraya za ka so ka gani maraya za ka so ka ɗauke shi don annabi ya ce ana wa ya yatimi ka hataini fil janna da ni da mai ɗaukan nauyin maraya ko mai kula da maraya a cikin gidan aljanna kamar haka ne annabi ya nuna tsakaniya tsassama nuniya da wacce take ta tsakiya saboda tsabar kusanci kana sha'awar wannan hadisin kai aiki da shi ka ɗauko maraya za ka ajiye wallahi ba sa aka yi wa mata ka ce ba san wannan zancen ba ka riƙe hadisinka ka mayar musu ɗansu ba na ta bari ba ina faɗa ne saboda matasa wanda ba su yi aure ba yau wani za ka yi aure ka san wa ka aura kuma ka zama namiji a gidanka ba ra'ayi ba kuma wallahi ina gaya maka sai ta ci nasara kuma akan kaɗai ba ra'ayi ɗin ba dan wannan ya faru ba ɗaya ba biyu ba in ku aka yi aka ajiye shi to ya ci wulakanci na fitar hankali in karami ne bai kai ya kwaci yancin kansa bai ci abinci zai ta zama da yunwa to mai gida ma ke hana shi abinci mai gida mai gida kwanan nan wani dan uwa ya zo yake gaya mu kai jiya shekarar jiya ne ba ya ce sau nawa zan zo in dawo gida abinci ma ba ta da lokacin da za ta yi sai dai ta zo suna zazzare min ido da waya ta iya wasu yar zamani ce amma abinci ba ta yi mun abinci ba ka yi cefa ne kai komai matan wannan zamanin sai dai addu'a eh eh <laughs> ok eh haka ne warai da gaske in in mai dabara ne ɗan uwa yake fada in mai wayo ce ba za ta fito kai tsaye ta yaƙe ka ta ce a ba to sai ta sa maka in yaran duk laifi a gidan sai ta wani ne na gaya maka yana kaza shi yake kaza kullum sai an gaya maka laifinsa wato tun kana iya haƙuri kana juya sai ga cewa yaron nan zai bi jawo maka matsala dole ka sallame shi kuma wallahi shari ne cikin hikima za ta ta gaya ma kullum sai ta sa maka kinsa yaro ne matashi na sha muku bayani soja ne wata ran mun yi hudu ba a nan masallaci akan kula da maraya bai taɓa yin aure ba wallahi talla ya ce malam ni maraya ne ni na san irin bala'in wahalar da na sha na wahala ubana ya mutu tun ba yau ba ya ce ni ku na yi alkawari tun da na ji an ce annabi ya ce duk wanda ya kula da maraya suna tare a aljanna to aure zan yi malam wallahi ba zan aure budurwa ba a nema mun matar da mijinta ya mutu take da 'ya'ya biyar isama biyar wallahi ni da shi muka yi wannan magana biyar i sama zan aure ta in ɗauki nauyin yaran nan kai su makaranta na haɗa shi da wata baiwa Allah da ya je zuwa ɗaya biyu ta gan shi ta kai gaskiya ita ya mata yarinta ce wannan yaron ya za ta yi na ce ashe a taɓa kike kin samu taɓuwa ne ta ƙwaƙwalwa wallahi matan nan firtaƙi kuma har yau wannan magana ta kai shekara bakwai takwas tara insha'allahu insha'allahu zai kai wannan shekarun har yau ba ta yi auren ba ko mijinta mutuwa ya bar mata 'yan ƙananan yara to sai ce to yanzu ya za a yi malam na ce kar a ɓata lokaci ka je ka auri budurwar ka kawai in ka auri budurwar sai a nema maka marayun ko ƙwaya biyu haka sai ka riƙe ya ce to ba ne ya je nema ya nema ya kai nema nema nema nema ya yi nisa za a aure sai in ce to kai musu fa bayani sharaɗi ne in ka aure za ka kawo yaro maraya ɗaya biyu za a riƙe in ya je nema ya nema da an zo abu na ana faɗa wannan magana sai yarinyar ce a ita ya za ta zo tana amarci tana wani kula da marayu ba za ta iya ba wallahi malam ya nema can a ƙiyarda can ma a ƙiyarda sai daga ƙarshe samu wata guda ɗaya ita kuma iyayenta ne suka tsaya suka ce ƙwarai kuwa ya yi daidai aure ta kuma ka ɗauko maraya ya ce guda ɗaya ne ma to shi ma guda ɗaya in gaya maka karka ga yadda ake zuwa a je a dawo shi zai tashi ya masa wanka ya gyara masa riga ya ce tafi makaranta da waye wallahi tallahi wata tana zaune tana kallo ai malam matar ba haushe ba fulatin malam sai haƙuri ya zama lokacin gwanda rufe ido ma ka je ka ɗebo ƙabilun wahalallu da suke ɗaukan itace a daji ka kawo ta ka ajiye ta kai mata gata Allah wallahi to ya guri ku ce ko raina ne ya ɓaci na abin nan <laughs> an yi ba daidai ba ko? ban ji eh <laughs> ƙwarai da gaske tangalu ai suna da daɗin sha'ani ai sunan ba daɗi tangale waja, amma wallahi akwai aiki duk wanda ya aure ba tangaliya ai ka huta wanki wai kai wanki ko kai wani abu ba ka yin komai su a wajensu al'adarsa haramun ne miji ya wani wahala saboda sun saba daman mazansu kwanciya suke su yi bacci ko ba ka bane su yi bacci su yi bacci matar ta je ta sha wahala ta kawo abinci ta ciyar da kai ta yi noma kuma ko musulmin su ba ko mutum ya yi kalmar shahada ya la'ila yana gida a kwanci <laughs> wallahi talla ai mutanen suna morewa wallahi mala kuma kar ka dauka wai wani abu ne a al'adar su ne haka suka saba haka suka saba yanzu kwanan nan kwanan nan muna da wannan eh, eh, eh, wani aiki za mu yi a kwanta gora can cikin maguza nan da na gaya muku na tura wani ɗalibi na je ya duba abin nan wallahi nake gaya muku da ya je wani ƙauye ya shiga arna ne kowane ƙofar gida sai ga tarin itace iya tsawon ganinka su kuma al'adar su kenan tarin itace me wannan ta ce ai alkawari ne dimmace in an aure ta ta zo gidan miji sai ta tara itacen da hatta mutu da zai kare ba ƙwarai kuwa itacen abinci za a je daji miji shi yake zai nemo iri ko ba ka bane ba zai nemo iri za a zo a yi aiki tare amma itacen fura abinci su abun kunya ne mijinki ne zai kawo itace mu yanzu nan gas yana karewa baka da abinci breakfast ka da shi risho ba ba za su kunna risho ba hayaki wallahi hayaki zai sa cuta zai kuma dafa duk da itacen muka taso duk nan duk waɗannan alhazan da sunan duk da itace aka ciyar da su a gidan amma matan mu yanzu risho ma ba su kunna ba wallahi yace yace a ah, suka ce ai alƙawari ne ai abun kunya ne ma yace idan garin Allah ya waye za ga dumba ta sun fita itace ana yi ana zarewa ana karawa ana zarewa ana karawa ana dafawa ana karawa kowane kofar gida duk matar da aka gama itacen kofar gidanta kaɗan ne a ce wannan raguwar mata ce kuma ko sun musulunta haka ake yi <laughs> to yanzu wannan ina suna da wata matsalar wai su ko yaro su aje a ce ba ra'ayi ba to abinda nake so na kai ku gare shi yan uwana ku duba alherin da suke da shi suna kokawa don su ɗauki wacce za su taimaka mata mu yanzu haka muke muna ɗaukan wasu mu taimaka musu mu ajiye su a gida kuma ba nan gaya muku wani sirri duk wanda ya taimaki dan wani wanda ba dan nasa ba ya rike shi ya taimaka masa alƙawarin Allah bayan mutuwarsa shi ma sai an taimaka wa iyalinsa duk wanda kuma yake ganin a rayuwa shi wayo zai daga shi sai 'ya'yansa sai matansa ba zai taimaki wani ba kai ba a zuwa gidanka ka taimaka wa dangin ko dan uwanka ba ka iya taimakon dan yayanka ko ka biya mai kuɗin makaranta ko dan kanwarka ko wani dangi da yaka a gidanka ba wanda yake zuwa ci moriya ya amfana daga yayanka ta yayanka to Allah ya kiyaye maka ranar mutuwa kuma komun wadatarka amma duk wanda ya tsaya wa yayan wasu ya taimake su kuma to 'ya'yansa ba za su zarta ba wallahi ina ga muku wannan wallahi ko kafiri ne in dai ya taimake wasu taimakon ɗan adam baya faɗuwa a banza wani abu ne da tun a duniya Allah yake yake taimaka mutane yake musu tun a duniya abun sha'awa ne a ce a gidanka bayan 'ya'yanka na wajibi kana da wasu da kake taimaka mawa a wani kanin babanka ne a wani dan uwanka ne a wani gida ne ka kama wasu kana taimaka musu a wasu kansu 'ya'yanka su tashi su ga cewa a gidansu ba su kaɗai ba ne babansu ya riƙe wani ya riƙe wani ka aurar da wance ba yarka ba ce ka aurar da wance ba yarka ba ne ka taimaka wa wance ba yarka ba ne ka taimaka wa wani ba ɗanka ba ne wannan abu ne mai kyau kuma musulunci ne to idan mun yi haka sai ga zumuncinmu yana tabbata yana zama to bari ku ji abin da ya faru aka yi ta tamka jayayya shi aliyu ya ce ai ni na ɗan kota yar gidan bafana ne ni ana haƙuri ha kuma ga ga yar gidan annabi a hannuna in ji ali ga fatima ya ce hiya haƙu biya fatima ita ta fi cancanta ta riƙe wannan yarinyar nauyi ne fakar manta aka makalla nauyi ne da cinta da shanta da suturarta da walalinta duk gaba ɗaya yana kan aliyu ja'far shi ma sai ya buɗe baki wa ja'far ya ibnatu ammi ni ma yar gidan bafana ne inda kake gadara kai ma yar gidan ka ni ma yar gidan bafana ne sannan abu na biyu wa khalatuha tahfi innata yar uwar mahaifiyar yarinyar ni kuma ni ita nake aure asma binti umayyi kun ku gane karatun shi aliyu ka ga ga hujjarsa ko jafar dan uwan aliyu shi kuma yace to kaga na daya ni ma yar gidan bafana ne sannan kuma yar uwar mahaifiyar yarinyar tunda mahaifiyarta ba ta nan to ni kuma ina ƙauran ƙanwar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta da ni da kai aliyu ya fi cancanta ya riƙe yarinyar nan sannan ya ce waƙalar zaid zaidu sai ya ce ibnatu akhi a ah? zai da ce, to ni kuma yar ai ni kuma yar dan uwana ne hamzan ai dan uwana ne saboda manzon Allah ya ya ya kulla kawance da abokantaka tsakanin Zaid da shi Hamza kamar yadda Imam Hakim ya kawo a cikin hadisi annabi ya ce, kai dan uwan wani ne annabi ya ce, Hamza dan uwana ne kuma ni na fita ma dan na je na nemo yarinyar na ɗauko ta ne to a wata riwaya ya himmatu matuƙa zai je je ɗauko wannan yarinya Ali bin Abi Talib ya riga shi to yanzu rikici ya faru Aliyu ya ce yana so Ja'far ya ce yana so Zaid ma ya ce yana so ina daɗa jaddada muku nauyi ne taimako ne suke jayayya ni zan yi ni zan yi ni zan yi ni zan yi mu ya yanzu kake gani in aka kawo ta cewa mai abu gadin ka rike kawai ba damuwa ka rike shi ma zai ce amanan kawai dai ka rike ba wani matsala ce ka rike dai haka za mu ta bugawa in mun ci sa mu tura wa alai muhammadu gomel inda shi mai dan maiko maiko ne ya ɗauka ya ta fama haka abin malam subhanallah abubuwan sun canja amma dai tun da muna karatu muna ɗan ji allah ya sa mu gyara ko yaya ne ne ko ne ne taimako daɗi ne da shi wallahi wani za ka ga wallahi ba abin da za ka ragu ba zai canja ma cefanen gidanka ba zai ci ya sha in sha Allah lokacin sallah ya zo ka nemi ɗan riga ka jefa masa ka kai shi makaranta ba za ka taɓa raguwa ba kuma Allah zai yi ta buɗa maka arziki saboda ya san kai na ɗaukar nauyin wani wallahi a jikinka ba za ka ji ba wallahi amma shaidan sai nuna ma ah, nauyi ne akwai wahala to in baka yi wannan ɗan ba kuma akwai hanyoyi da yawa da za a doro maka ce ta kashewa katin waya ma kawai ya ishe ka bala'i wallahi wayarka abinda za ta na rantse da Allah yaron da ka aje a gidanka wallahi da ci ba kuma a bazan bazara a iska ba business ka kulla na dubu ɗari biyar da wannan katin ba a wata ka lissafa nawa kake kashewa ka lissafa yaron gidanka nawa yake ci a cikin rububin yara ne kawai za a dan kwashe masa a miƙa masa yadda kowa zai sha shi me za ka rabu da shi ba ka rabu da komai ba sai albarka da za ta sauka a gidanka saboda kana taimakon wani taimakon yan uwa yana da kyau shikenan sai aka tafi gurin alƙali alƙalin nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaji kaji ya rasulullah fa qada biha annabi sallallahu alaihi wasallam li khalatiha sai manzon Allah ya ce a a to ku yi hakuri ku tsaya ku ci tunda akwai innata akwai yar uwar mahaifiyarta zafin rabuwa da mahaifiya yana da tsanani to tun daga yar uwar mahaifiyarta ita ta fi cancanta ta zauna a wajenta matar waye kenan matar waye jafa aliyu yana kallo aka aka cire yarinyar nan aka mika wa jafa amma tunda annabi ne ya hukunci azanci ya kare dole sai yi dariya ya mika ya ce gashi Ja'far kaka da ni alƙali yi hukunci kenan kuma manzan Allah ya da karfafa ya ce alkhalatu bi manzan latin ummi ai ita innar mutum kamar uwa ne ƙanwar mahaifiya ɗauke ta kamar mahaifiyarka yayar mahaifiyarka a matsayin mahaifiya ne wani lokacin ka je sai ga hoton kamar mahaifiyarka ce ta hanyar tausayi kwarai kuwa wallahi malam za ka ga mahaifiyarka ta mutu amma tana da kanwa sai ga kanwan nan ta tattara duk ta tattare komai ta mayar kamar ita ce mahaifiyarka in ba dan ƴan kaɗan da ake samun na daban ba shi ma wannan in baka da kuɗi ne in kana da dan mai umai ko yanzu za ta rungume ka hannu biyu ta ce ai na ta ne alkhalatu bi manzilati al-ummi wannan ka'ida ce annabi ya yasa innar mutum a matsayin uwa take wannan maganar ku dauke ta hatta a matsayin ladabi da biyayya ba kana bin mahaifiyarka ba kana taimaka mata kana wala to ga mahaifi ga kanwarta tana raye za ta ji daɗi in ka taimaki kanwarta za ta ji daɗi idan ka taimaki yatta tare suke ciki ɗaya kanwar mahaifiyarka yayar mahaifiyarka bai kamata ka wulakanta ta ba bai kamata ka tozarta ta ba bai kamata ka nuna ba ita bace ba tun da ka rasa mahaifiyar ta tafi rungume ta ka ɗauke ta kana ɗauke kewa da ita ka rinka kiranta kamar mamarka wannan abu ne mai kyau kware da gaske alkhalatu bi manzilatil ummi wa qala li ja'far okay sai yace wa qala li ali to dan ya san rai ya baci sai annabi yace wa ali ya hakuri ya hakuri anta minni wa ana minka kai kuma hukuncin ka, ai kai daga gare ni ne ni daga gare ka nake ma'ana ai kaga akwai dangantaka ta jini tsakanin babana da babanka ga kuma 'yata na ɗauka na baka ka a yauri 'yata kun haifi yaya kaga anta minni wa ana minka ai duk ne ni da kai karka damu sai ce wa Ja'far ta khalqi wa khuluqi sai ce kai kuma Ja'far ai kai ma kana da ɗabi'a halinka yayi daidai da halina sannan halittar kama ta yi kama da ta kuma gaskiya ne in ka ga Ja'far in ka ga manza Allah kamar kara aka yanka suna kama sosai Ja'far da manzan Allah Ja'far sai ya ji ƙara jin daɗi ka duba siyasar zance da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake sai ya ce wa Zaidu Zaidu karka damu An ta akuna wa maulana kai kuma ɗan uwanmu ne Ɗan uwanmu ne a cikin imani maulana kuma ni kan ba ni na yan taka ba ai babu babu wata matsala ka yi haƙuri ka kwantar da hankalinka sai aliyu yake cewa wa qala ali radiyallahu anhu ala ala tatazawwaju Binta hamza ya manzo Allah ba za ka aure yar gidan hamza nan ba to ka aure ta mana sai manzo Allah yake cewa innaha ibnatu akhi min ar-rida'a kaga amman nan ya dawo ina so ku lura da fiqihun zancan to tunda ma yanzu abin nan ya yi haka an yi hukunci annabi ya babba da hakuri an ce wani kaza wani kaza amma dai wancan ya ɗauke ta to annabi kawai ka aure ta mana a huta zancen ma gaba ɗaya ka ɗauke ta kawai <laughs> wannan ababin cewa ya halatta mutum ya auri yar gidan baffansa kenan ko ba ka bani tunda da baban ba ni sunan shi da babanta eh, da Hamza da baban Annabi ewa eh, da ƙani ne so ba laifi ba ne don mutum ya auri yar gidan kanin babansa ko yar gidan wan babansa ko ko mace ta yi aura ko namiji aura wannan ba laifi ana yawan tambaya akan wannan yan eh, bafanu auren yan bafanu eh, eh mana 'ya'yan maza ita ibnatu hamza yar gidan hamza din da manzan Allah 'ya'yan maza ne ko to ya halatta yi aure tsakani sai kuma annabi yake cewa aliyu ya ce a to ai kuma akwai wani dalilin da zai hana an aure ta saboda mun sha nono da babanta innaha ibnatu akhi min raba ridaa ko ai yar gidan dan uwana ne a wajen shan nono to duk wanda ka sha nono tare da shi akar makalla to ya zama kamar kaninka ko yayanka idan idan bai halatta ka auri yar kaninka ba ko yar yayanka ba to bai halatta kuma ka auri yar wanda kuka sha nono da shi ba yanzu misali kana da wanka uwa ɗaya ba ɗaya sai ya haifi ya ta zama budurwa shi kyan sai ganta ka ce za ka aura haram ba za ka aure ta ba saboda ai yarka ce ko kuma yayanka yana da ya ba za ka aure yarsa ba to annabi ya fifita wannan haramcin shayarwan haramci na shayarwan ya fifita shi akan me akan dangantaka na jini da ta bashi dama ya iya aurenta shikenan dai zance dai ya kare dai dole dai yarinya kan tana hannun waye tana hannun Ja'far to wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kun ga hadisi yana tattare da hukunce hukunce masu tarinya Za mu tsaya anan insha Allah ta'ala saboda yanayi na lokaci insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana na'am malam na'am gabar me kati oke ina sai eh. to ai shine to An shi ne na maka bayani ba ka ji abin da na faɗa ba yanzu kamar fa kai ne nan muna tare da kai muna sallah da kai kana wannan abu shi ke sai jin ɗauki kuɗi in bakance ka zo kai wannan abu a misali na gaya ma ai wanda muka yi magana da shi ɗin irinka ne irinka da kake zama a nan masallaci muna sallah da kai irinka ne ai mun musu magana har yanzu kofa buɗe take ko yau ko gobe wataƙila in sun ji wannan kankajeren da rokar da na musu wataƙila a samu ɗan gyara wataƙila a zo a gyara a karam kala bai zai yi ba ba wani naira ɗaya da za mu ɗauka mu je ba zai yi ba nan sai na zo an do an bayar wata ranka zai kaji ai ya ba da cin hanci shi ma ya ba da kaza ba za mu ba da ba in za ka je ka ba su ka dubu ka fanci me nake nufi yau nan ka ce ka bude ka ce ka dauki kudi a bawa ba zai yi ba wani fahimci abin da ke nufi a yi najeriya ko ko ba ka ba kake nufi a shiga a fita eh to ka kawo abin da za a bayar din <laughs> kaga ya kewaye ko abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tunabar ce Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa barakatuh